ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu mu. za mu koya muku yadda za ku haɗa engagement card a wayar ku biyo ni yanzu bari in je ina muku irin sample wanda na haɗa kafin mu je in nuna muku yadda kuma za ku iya haɗawa da kanku kamar yadda kuke gani na su ne irin sample da na haɗa wannan ɗaya daga su ne kamar yadda kuke gani gashi nan congratulations on your special engagement abdullahi abdul engaged Hafsat Momi on 4th August 2022 courtesy by when we ga wannan shine engagement ɗin duka nan yadda za a ku canza kalar shi ne ɗaya ne ga shi nan ko inda za ku rika dangwala rika canza muku kala har sai kun zaɓi irin kalar da kuke so kafin sai ku yi saving ɗin shi kamar yadda kuke gani nan dai irin shi ne gani amma ga shi nan kala daban-daban sai kalar wacce ta yi muku za ku zaɓa fitar da ita wannan shine shi ta ƙarshe to yanzu bari in je in nuna muku yadda za ku ƙirƙiri naku da kanku da fari za ku je play store ne sai ku rubuta invitation card maker ku rubuta invitation card maker sai ku click gashi nan za a muku application wanda ake haɗa invitation card kala daban-daban yanzu kamar ni ga wanda na yi installing na invitation maker card design krishna web dot event wannan shine application da na yi installing saboda haka kuma za ku installing ɗin shi sannan sai ku danna open in ya gama installing da kun danna open zai buɗe kamar haka ban buɗe data ba bari in buɗe ta mu ok yanzu bari mu jira application ɗin ya buɗe da ya buɗe zai buɗe muku feji kamar haka nan da kuke gani gashi wannan column na farko ya wannan create invitation card nan kenan nan za ka shiga ka ƙirƙira nan kuma readymade ma'ana wanda already sun so mayan shi ne za ka shiga kai editing kai kuma sai ka yi editing ɗin shi yadda zai dace da ra'ayinka Mun ga gasu nan kala daban-daban sai wanda ka zaɓa misali za ka iya zaɓa wannan ka ce za ka yi editing ɗin shi okay kamar da kuke gani ga shi nan kala daban-daban wannan kuma ga yadda yake nan saboda ka in kana da bukata za ka iya shiga shi ka yi editing nashi in gani ga wajen rubutu nan ga shi kai za ka rubuta abin da kake so misali ka rubuta sai ka danna art domin yanzu ba editing ɗin shi za mu yi ba sai mu fita je in nuna muku haƙiƙanin yadda kai kuma za ka ƙirƙiri naka da kanka ok kamar kuke gani nan kuma wannan farkon shine in zaka shiga naka da kanka nan shine irin wannan myself din shine wanda ka aje ok kamar da kuke gani nan my edit shine zaka shiga kai edit din abin da ka aje nan myself kamar yadda kuke gani shine wanda ka riga ka aje kun ga wannan irin wanda na nuna muku ne wanda already na riga na yi su na aji to zaka iya shiga fitar da kayanka nan kuma my edit shine in kana so abin da ka aje din ka yi editing din shi misali gashi nan kun gani misali na yi click akan wannan kun gani ga nan yanzu wannan shine wanda already na riga na amma ina so in mai gyara to shikenan akwai inda za ka shiga ka yi gyaran ka misali ina so in ƙara stika kawai sai in yi click akan wannan stika ɗin ga stickers nan kala daban-daban kamar yadda kuke gani sai wacce ka zaɓa za ka yi download ɗinta sai ka je ka yi adin kamar yadda kuke gani an kun gani ga wurin wurin kofin za ka iya zaɓa a nan ko kuma kamar nan wadda already da irin wannan ya ɗauka na jini design ɗin misali zan iya ɗaukar wannan an gani ga ta zo to sai yanzu zaɓi ina nake so in ƙara shi an gani sai in juya ta haka na juya ta haka zan iya tsuke ta in ga wani ɓangare da ke buƙatar ta zan iya kai ta wannan ɓangaren ko kuma mai ita nan ɓangaren kawai shi kenan sai in danna gefe shi kenan kuma ga wannan fulawar ta hau shi ne amfanin shi wancan in kana so ka yi editing ke. bari mu fita ɓangaren shi ne wanda already ready made ne zaka shi kai editing nan kuma naka ne wanda kai saving nan din ne kenan nan kuma naka da kake da shi kake so ka shiga kai editing ka gyara shi kuma wannan farko shi ne inda zaka kirkiri ainihin abu yanzu bari mu shige shi ku gani to kamar yadda kuke gani wannan background ne ya danganta wani irin kala kake so ka yi amfani da shi da kalolin nan kala daban-daban misali kamar yadda kuke gani ɗazu ni na yi amfani da kalar yellow ne wannan kalar da ita na yi amfani da ka zaɓi kalar taimaka shi kenan za ka danna wannan alamar tik ɗin gashi kamar haka ok bari mu yi click akan wannan mu kashe shi yauwa kamar da kuke gani wannan shine background ɗin da muka ɗauka wannan shine background da muka ɗauka to yanzu in muna so mu ƙirƙiri namu sai mu danna wannan text ɗin da mun yi click akan text gashi na yana mana alamar rubutu gashi kawai sai ka rubuta abinda kake so ka rubuta misali congratulation uh, congratulation okay. on your engagement gashi nan yana da abinda kake so ka rubuta in ka gama tsarawa shi shikenan sai ka danna wannan add misali a ce nan mun gama tsarawa kenan sai mu danna add mun ga gashi ya fita to yadda muke so rubutun ya kasance yanayin jerawa shi gani nan in faɗi za ka yi da shi in tsukiya za ka yi da shi da shi ya dana da yadda kake so rubutun ya kasance gani wannan za ka yi ta ja misali haka ya yi mana to shi kenan to idan kuma muna so mu canza yanayin girman rubutun kenan sai mu danna wannan muna so mai da shi manya-manya ga wannan b din bold kun gani ga wannan kuma mun mai da shi wannan kun gani da kake so nan shi nan in underline zaka zaka daina wannan yau, amma ba underline zamu yi ba gashi in slanting za ka karkatar da shi gani gashi nan haka nan yadda kake so rubutun ya tsaya gashi nan ba a tsakiya ba a wannan gefen gashi yadda kake so haka za ka yi kamar da kuke gani nan kala ne za ka shiga ka ƙara yanayin yadda kake so a gani yanayin kalar da kake so haka za ka ƙara nan space ne lion space da shi na yadda kake so haka za ka wani nan kuma letter space sorry nan space don tsakanin mai su latest din ne, za ka ƙara ok nan gashi nan shi ne kala inda kake son hasken ya kasance shi nan za ka iya ƙara nan shalo ne in kana so abin ya yi inuwa gashi sai ka ƙara ko ka cire ko ka saka inuwa yadda kake so a wanka yi haka za ka bar shi to nan ɓangaren rubutu kenan shi ne wannan ready mun riga mun gama da ɓangaren rubutu yanzu idan muna so mu saka stika sai mu shiga nan wajen da mun shiga nan wajen sai mu zaɓo irin stika da ta mana misali bari in ɗauki irin wacce ya ɗauka ɗazu ga ta nan sai mu ɗauki wannan da mun ɗauki wannan ga shi sai mu zabi ina muke so mu saka ta shi bari mu saka ta da mu ƙara mata girma mun gani shikenan sai mu ajiye ta mun ajiye ta ok sai mu danna gefe da mun danna gefe muna so mu ƙaro wata sai mu ƙara shiga sai mu ɗauko wata kamar haka da kuma sai mu kawo ta ƙasan wannan rubutun bari mu ja ta mu gani kenan sai mu dangwali gefe mun dangwali gefe ok an ga ga stika na mun saka to yanzu bacin wannan stika still sai kana da buƙatar saka hoto to kawai za ka iya shiga ka shiga wannan image din? za ka iya shiga za ka iya shiga cikin kyamara ka ɗauka kai tsaye in kuma ka da shi a ajiye sai ka shiga cikin gadari ka shiga gadari sai ka shiga my pictures kana shiga my pictures shikenan sai ka zaɓi hoton da kake so ka ɗora kamar ni bari in zaɓi wannan ke sai mu danna wannan good din domin ga ga hoton da muke so ya zo sai mu ga ina muke so mu daura shi to mun ga inda muke so mu daura shi shikenan sai mu kai shi nan wajen da mun kai shi nan wajen shikenan sai mu dangwale gefe don dangwale gefe to yanzu ga hotonmu ya zo a nan wajen to wannan shine yanda ake haɗa shi wannan engagement card ɗin kamar da kuke gani in kana bukatar shi canza maka kala za ka daina wannan effect ɗin ne da ka yi click a kan wannan effect ɗin nan sai ka zaɓi duk kalar da kake so misali nan za ka iya ƙara shi yanayin hasken shi ko kuma ka rage shi ya danganta da yadda kake so shi kuma kalolin ga su nan za ka rika zaɓa ne kun ga ya canza to ka danna wannan ga shi nan sai ka taimaka kake so ka fitar da ita ita za ka yi amfani ka fitar kun gani ga su nan kala daban-daban sai kalar da taimaka za ka fitar da ita kun gani kalolin na sai wacce ta maka za ka yi amfani ka fitar da ita kalolin ga suna suna haka za ka yi ta zaɓa har ka zo wacce ta kwanta maka rai don sunan ga sunan kana daban-daban suna da yawa sai wacce ta kwanta maka a rai za ka bari yawwa inda kuke gani ga su nan ya wacce ta kwanta maka a rai za ka barta yanzu bari mu bar wannan kana barin wacce ka ga ta kwanta maka a rai sai ka danna wannan da ka danna wannan alamar kibe ta download to shikenan ya tafi cikin gallery ɗinka shikenan ka haɗa a engagement card ɗinka saboda haka yanzu za ka iya fita ba za mu iya fita da cikin gallery ɗin za shi wannan da muka zaba ya je ko bai je ba da zarar ya je shi kenan za ka yi amfani da shi wajen sharing ga abokan arziki yawa ah, yake bari mu shiga wanda kuke gani gashi nan ya zo ga gashi nan gashi na ya cikin mai ya cikin galari ɗinmu saboda haka ka yi amfani da shi ka yi wa ‘yan uwa da abokan arziki sharin na gayyatar su kaga ba sai ka je ka yi wani firintin ɗinsa manually ba in ma kana sha'awar firintin da za ka iya kai musu sai su yi maka firintin ɗin shi ya fita irin kalar da kake so wannan shi ne hanyar da ake bi domin me domin a gudanar da shi wannan aiki na engagement card yanzu bari in je shi wancan wanda nake da shi already a hannu in je in saka mishi wani hoton shi ma ku gani yawwa kamar wannan wanda nake da shi already bari in yi editing in sa mai hoto shi ma domin ku gan shi ok yanzu bari mu ɗauki wannan gani ok yanzu wannan bari in je in ɗauko wancan hoton da na yi amfani da shi shi ma in saka mishi domin ga yadda ake editing ɗin kai tsaye na hoto yanzu ga shi kawai ɗauko shi zan yi da na ɗauko shi sai in ƙara komawa sai an yi click akan wannan tip ɗin to ga shi nan ya zo saboda haka yanzu bari in zaɓi inda nake so in saka shi yawa kamar yadda kuke gani kaga an mishi waje shi kenan kawai sai in danna gefe to shi kenan yayi sai kawai in danna wannan alamar QBS da ta yi ƙasa shi kenan zai tafi cikin galari shi kenan na saukar da shi ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku bari ku gani mu koma ga bidiyon koma ga gari mu ga ya zo ko bai zo ba kamar yadda kuke gani gashi nan ya zo wannan ne hanyar da ake bi domin a haɗa wannan engagement card ɗin na fata ku insha Allah wannan bidiyon na gode salamu da